Assalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana Abubakar Adam Tutuwa kamar yadda aka saba kuma kamar yadda aka sani a nan jihar kaduna inda nake ɗaukowa ɗaya bayan ɗaya nake tattaunawa da jaruman dambe wasu san wannan fuskar wasu ba san shi ba kuma da an ga fuskar ana ganin fuskar an ga dan dambe dan na ga duka ɗaya ga biyu ga wani a bakin shi kana <laughs> ganin shi kaga dan dambe kaga jarumi kila ya buga ne an rama ko kuma shi aka buge shi bai rama ba cikin bi sai ya ga mana bayanin abin da ya shafi wannan fuskar tashi tunda Allah sana same shi akan gaba ya faɗo da duka ba ko bane in tare da shaƙin ni na san shi shaƙin mai takwasara lokacin yana gudun wada amma yanzu ba kudi ne ya koma kudu wanda zai gaya mun cikakken sunan shi ga yan kallon ka assalamu alaikum al'umman Najeriya gaba daya mm. na ba kowa fatan alkhairi cikakken sunan ka cikakken sunana mm. shakin shakin bata je ba shakin bata je me cikakken sunan ka na gaskiya Umar Hassan Umar Hassan shakin bata bata je ba Wani kake bugawa da me? Kudu. Me yasa ka gurin wada? Wallahi. Ka buɗe baki fa ban so ni ka jikin ka sai ko tsoro kake ji ne? Ba ba. Ka baki ke magana me yasa ka gurin wada? To ra'ayi ne da da yanayin. Me ta kwasar ne ko rika? A ba. Ba hagu me ta kwasar ko rika? Ba harun gurma da ko rika? Garkon cindo? Ko kaga sun zama mata ne kaga cewa ka zama cikin mata ba? A ni ba haka bane ba wallahi. Oh kaga ya kila kaga sun zama mata ne kace ba kai ba ka ba aikin mata. A wallahi ba haka bane ko dai to ra'ayi ne dai da irin yanayin biyu da muke yi ko ba ga ko ta din da zan bagur ma da eh. sai da kira mai gida na na faɗa dogon kenan dogo ba me ce maka to ya ce haka ne ya fi zama da kari to normal ne hmm. muka yawa da shi muka yi komi gaban masu buhari ma mu aka yi ba, muka yi wa da kaje kudu waye a sheka wajen waka waye a sheka a kudu gaskiya Alhaji Mandir. Ai wani gari? A nan Kaduna. Shi ya aike ka? Gaskiya. Wasu na ganin cewa dan dan samu ne. Ta yi da garkon dutse ya bar gurmaɗa ya dawo kudu. Kai ma ka bi gurmaɗa ka koma kudu. Samun da kuke tunanin cewa kuna ganin ka ba ku samun yadda ya kamata ne dan abin da ake samu saboda kowa ya sani cewa dole kama tunda kana yi sana'a ce kila baka samun ne sa ka bari ko kuma kana ganin a'a mayaka sun yawa a wajen ne kake ganin cewa a'a kun tosa wa kudu ba ya kawo ku je ku taya su yaƙi ga mun gaskiya ka kalli an kallon ba ya wallan ba to menene gaskiya mutu ko da yana gudu ma dan ina samu ko ba gaskiya ba na dawo kudin ma ina samu iya daidai gwargwado alhamdulillah to sai in ku wani sai ku kashe ku kuma cikin su kun ga ba su da mayaka a ba ya ka bari ba ko dai ra'ayi ne dai da ba. san da yake me yasa ga jamus da ake ganin sun yi ana ce musu bata kasa ana ganin sun yi bace ko wasan su ka ki komawa cikin su ka zaɓa kudu me yasa ah, to ni da jamus yanzu ai dai duka ta sun maɓanna da yawa ne a ba ya san babban balla da yawa ba ne ba kawai ne ban jera yan jamus ne a ga Allah amma kana da musu a jamus ko a gaskiya yana da musu a jamus sosai to amma kuma baka so ka shiga cikin jamus gaskiya ne yanzu a kaddara ba kudu a dambe ba na ce za ku guje kudu ba ne ba kudu ku ya haƙuri ku dawo ku ya haƙuri ku ya haƙuri ku sa zuciyar ku da sanyi ku ya haƙuri ba can ne ba kudu ba a kaddara yanzu a ce babu kudu da gurin wada sai jamus ina kake ganin cewa za ka iya komawa inda na hito zan koma <laughs> ba za ka koma jamus ba inda na fito zan koma gaskiya gwada ba da kenan fa in ka so gaya mun irin tambayar da ke mutane cewa waye ba su ga an buga kai kenan naka wanda ba ka so ga an buge din baya ga kudu ba daga cikin arewa yake ba kenan gaskiya a ba daga cikin arewa yake ba daga cikin gudu ma ɗaya wani ne shi kai tsaye a mai gida na dogo mai tafasira yan ne ko da na koma kudu bai taɓa nuna min dai wani abu haka ba ko dan ban gasa ya zo gari muka haɗu da shi ta waje ɗaya muke zama bacci ne kawai ke raba mu kuma ba abin da ba ba na agga Allah shawarwari da dukkan taimako da ake gaskiya ba abin da ba ba ni agga Allah waye aminin ka arewa Gaskiya ban dami amini a Arewa. Sai dai aboki. Sai dai abokin duka. <laughs> Amma kuma ma ban tambaye ka ba saboda na ganka da wasu ƴan dambe ban so kuma ikiya sunayen su. Na san su suna nan kullum kuna tare da su. Abokanka ne. Yanzu na san ƴan magana ba an magana ba bangaren kai ke. Bari ne ikiya su har gurma da kuke tare da su. Tun a gurma da kuka kuka samu kuke haɗu da shi ba ku rabu da shi ba ko koya. gaskiya tun ina gudu ma da muke tare da shi har na dawo kudu ne ba mu rabu da yi ba yaushe kun taɓa dan bayan abin nan da da Buhari a ya ba mu taɓa dan bayan to masha Allah masu kallon mu daga cikin wanda shaƙi ne so su damba da shi na san akwai Buhari gurin wada dan Allah wani ya taimaka wani dan halagi ya jihadi ya samu wata kyauta mai gwaɗi sa tsakanin waɗannan bayan Allah guda biyu a raba wannan zumuncin ban gane ka <laughs> zumuncin lama zai da ba ba zai da ba tsaya <laughs> kana nufin yanzu aka sa fita mai gwaɓi ba ka damu da wahala a gaskiya ko ya aka sa sai dai in ban mai goya ban mu aga Allah to ai ba wannan magana masu kallo ba zai yi dole ya buga wannan dole ya an samu wannan kai ba ba zan a gidan ba ka shiga filin bugawa sai an kuma ta gefe ku yi zumuncin ku a to wannan akwai zumunci <laughs> barin ce wani kisa ne kai aka maka wanda ba za ka taɓa manta da shi ba wanda ya tsaya maka are gaskiya kisa ɗaya ne a akan wanda ya tsaya maka wanne ne shi a gurguje Siya kisan da babu autan man mai mu amara ba. Ba ka taɓa da na kisan ba. Gaskiya. Ai in ka ce ina kwana kwanan ba da ba kenan. Eh ba daɗe ba. Wa ka kashe wanda kai ba ka manta ba. Wanda na kashe wanda ba zan manta ba. Eh. Gaskiya dogon Messi da babu inda. Babu inda. Eh, Duka arewata. to kai misali da arewata. to kai dan manka kai ina ah. ga ya fa tsaye da mashi ya ga arewata ne ina ga ya kishi bai kashe ah, gurin wada a gurin wada yana da barin to waye ka buge a gurin maɗa wanda bayan ka gama ka abin nan ka bar gurin maɗa ka buge shi a gurin maɗa kai da na sani maɗa ka yi buge din na san wannan san da kake a gurin maɗin kila ya sanya kai da na sani amma dai kawai ka shi a zuciya ka waye wani wani shaban basir ne a maraba shaban basir shine na buge a gurin maɗa tunda na dawo kudu shine dai na san na buge a gurin maɗa amma sauran duk wanda muke lambar su su ba ga alƙawaji. su shagon na sha sa'utun na sha duk muna dambara su duk ba wanda biye mai takwasara yana da yara a ciki ko akwai bahagun mai takwasara wanda za a iya cewa yanzu karfin ka fara kai gana shi ya za ka jiran da ba ta haɗu da shi to dan ba ta da shi ya nuna yana ya ji ma nuna yana ya baya ya kama girman shi ne ba da kayan ko da baya girman shi ko ba haka ba amma bai kama girman shi ba kawai. ko <laughs> Bawo, ka kama jikinka ka <laughs> kama girman ka kuma ko <laughs> me matsalar ku a kudu kuna da wata matsala a kudu kake ganin cewa ta ciwo in damban ku da tuwa ƙwarya tana damun kudawa yan damban ku gaskiya ni ina ba da magana wallahi to dan ni tun da na dawo kudu gaskiya ga Allah ba wanda ya taimake ni eh. maganan gaskiya mutum ɗaya ne da yake dan kokari kokari yana dan taimaka mu akai akai amma ni tun da na dawo alhaji munir hmm. amma ni tun da na dawo kudu sai mai gida wasi amma sauran duk wasi soja eh hmm. tun da na dawo kudu dai ba wani mai ba ni taimako ya ga gaskiya har ga Allah babu kuɗi a katsina ne ko kai akai a akwai kuɗa a katsina amma alhaji munir ne shi kadai yake dan taimaka mun da taimako haka ko gida haka wata matsala ta taso na iya mai magana haka ya samu wani abu ya bana amma baccin shi gaskiya ni tun da na dawo kudu ba wanda suke taimaka mu kudawa a taimaki shaƙi a taimaki kuma yan damban kudu kuma sauran yan damban ma za ka tambaya saboda ya kamata ana motsawa ne domin wannan wasan fa ba wai alƙarmin al'amari bane ba a duke ka ku kowa sani yanda ake ji kuma kaga fuskar shaƙi yanzu hakan nan ina gama ba ari ne ba haka shi yasa ake ya tsaya ba ari ne ba wanda ya ba haka da <laughs> waye waye wallahi na Aisha ne yabi ba ku daga gurfa da inna lillahi inna ilaihi ko ko da suke yau ba sani ba sabo <laughs> to ina ga ba in kaurike za ka koma za mu samu wani kuɗi masu dan ƙwari a sai sai ka sumar da shi <laughs> ko sumar da ko sumar da shi masu kallon mu a madadin shaƙe da kuma sauran abokan fafatawa da suke tare da mu yanzu haka a nan jihar Katsina a gidan Aminu Nasta a duk shirin da ake na fafatawa a wasan da za a buga a ranar Talata wato wasan final da za a buga dan bai mai mataki mataki suna Abubakar Adam Fantona ke ce muku bisalam